Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon muna tare da wani bawan Allah ne da yake aiki da wata kungiya mai zaman kanta wadda take da nasaba da nan Amurka domin ganin cewa nakasassu ana damawa da su musamman a kungiyoyi ko kuma jam'iyyu na siyasa. Za a ji yadda muka tattauna da shi game da manufarsu da kuma abin da suke son cimma a wannan kungiya. To barka da warhaka mai sauraro zai san ya san da wa muke magana. Sunana Alawo Sunday Afolabi ne program kam ofisa ne da International Republican Institute wata kungiyar America da take aiki da political parties a Nigeria. Menene babban aikin da take yi ko kuma ta sa gaba? Eh muna dai aiki ne mu ga kan da za samu cin gaban mutanen da suke aiki da kamar su elected officials na political party kuma kan da za a sa process na electioneering da za a yi kan da za a yi da eh, yi bisa ka'ida kuma da ya kamata. Kuma muna musu training kala-kala ababen da ya kamata su yi ah, based on uh, sanadiyan demokradiyya kuma wani bangin aikinmu da ke da kwararre shine aiki da mutane da wanda suke da kaman su mata su matasa kuma da persons with disability hmm. masu special needs bukata ta musamman su eh, yawa bukata ta musamman su ma domin kan lura ba su parties din ba mu samu a representation na wayannan mutanen na kwarai da ya kamata ba hmm. so aikin da yara suke yi muna promoting kan da za a same su a cikin party leadership Eh. Ah, matsayoyi masu muhimma a cikin fati din. Eh. To amma ah, kamar misali yanzu ah, wannan kungiyar taku tana aiki da wanda wanda suke aiki a cikin ta kamar ku kuna da wata nakasa a jikin ku koko lafiyayyun mutane take dauka take aiki da su. Eh a lafiyayyun mutane ne kamar ni ne dai ni ne kamar shugabannin wayannan hmm. bangin mutanen da Uh, suna da bukata na musamman din nan. To amma kamar yanzu misali uh, me kuka gani wanda lalle 'yan kasassun Najeriya ke bukata? Eh sarari ne dai. sarari ne domin suna da ɗan yawa wanda ma ya kamata 'yan siyasa da ƙungiyar siyasa ya kamata dan jawo ra'ayinsu zuwa aikatun da suke yi. Mm. Amma sanadin ne kuma da awareness. Eh, waye da kai. Eh, waye da kai shine kamata yi. kuma shine ababen da muke yi. Muna maganganu ne da shugabannin ƙungiyar siyasa akan cewa akwai wayannan mutane ya kamata a jawo ra'ayinsu. Mm. A je wajajen da suke because a su Uh, state da ka ga an kebe musu wajajen su kamar koloni su. Hmm. To a tafi wajajen a musu magana domin su ma uh, su suna muna son um, su zaɓe su lokacin election. Hmm. To in an same an included su a political party process kaga na samu ci gaba kenan. Hmm. Kuma um, tun da aka yi Beijing conference na 1995 kaga muryan a kawo mata zuwa siyasa ya ya karu mm, da mata da mata da matasa that youth mm. so wayan nan su ne kuma muna ganin ya kamata dan a ba su more attention su ma dan jawo ra'ayinsu eh. so sarari ne kawai just to create space for them eh, a ba su dama eh ba su dama eh, yawa. To yanzu misali kamar shin eh, da kungiyar nan ta tana da hannu da nan misali Amurka muna ganin yadda nakasassu mu da muke zaune a nan Amurka muna ganin yadda nakasassu suke da gata a nan wurin hawa mota wurin aiki wurin asibiti da sauran makamantan irin wayan abubuwan. Shin kuna irin wannan tunanin ya za a yi kuga cewa dan ko ta nan ma kafin maganar siyasa zaka ga ba a tafiya da nakasassu a Najeriya akan irin wannan abubuwa. kullun suna baya. Eh, rayuwar kowa ana talakawa a duka bayan ka ne maho kuma tawa bayan ka ne rabbana allah ra'ini rayuwa ba warwar ba nau'ukan mulki duka bai ɗaya, gurguzuwa har da mulukiya in ka fita namu tunanin shine in dai an samu same su a cikin ah, political parties in dai ana deciding domin parties ne suke suke kafa gwamnati in an same mun an same su kwararrun su su shugabannin a cikin parties hmm. in dai party ya kafa gwamnati kaga duk wani policy da za a yi hmm. za su mai da hankalin a sa ababen da zai shafe su a ciki domin yayi kaman shekara goma sha biyu yanzu ana maganar disability bill mm. amma har yau har gobe ba gama ba ba ba samu an sa ya zama doka ba mm. kuma duk ababen da kana magana kai din nan asibiti ne hanyoyi ne in an samu shi disability bill din tunani ne cewa zai solving wayannan problem ne mm. amma ba samu cikakken ba'in daga political party leaders ko ba. So mm. tunanin mu shine in an samu an samu wayannan mutane sun shiga cikin party structure. Mm. In an zo ana magana policy da in za a yi ne a kai ma gwamnati a zama doka ya zama mm. policy na government. In dai su suna cikin party din za su su kara murya. A yanda za a samu a yi ababen da zai dan improving welfare su. To yanzu misali za ka ga kuna tunanin cewa in suna cikin fati kamar yadda kace irin a basu su yi takara ko ko su su yi zaɓe ko ko takara kuke magana misali. Eh, kasan shi shugabannin fati ma ana takara a kai. Eh. So, number one, in an samu an dan an ba su sarari kamar muna da woman leader, mm. muna da youth leader. Mm. Muna son a samu su PWD leader din a mm. duk party din. Eh. So that su a cikin party din ma su PWL din za su dinga kawo murya akan a ba da sarari ma mutane su suma a ba su ticket na tsayawa election. Hmm. Ko da ma percentage ne ko 5% ko 10%. Kaga in nan samu kwararre wanda zai iya tsaya takara kuma yana da wannan ah, yana da wannan waskan kai da zai yi zai yi jagoran an ba shi sai a ba shi sarari shi ma a ba shi takara shi ma yayi to muna tunani da in an samu wanda zai dinga musu magana from within the parties mm, za dan samu ci gaba sosai eh to amma misali kana ga mutanen gari aka ce yau gashi har an kai ga wannan nasarar har aka ce yau wani mai nakasa ko gurgu ko makaho ya fito misali yana neman takara kana ga mutanen gari za su zabe shi saboda irin wannan tsangwamar da take tsakanin mutanen gari da masu nakasa da ake kallon su kawai mabarata eh, eh to a gaskiya dai akwai waɗansu ƙungiyoyin da su ma aikinsu suna um, advocacy da an awareness hmm, akan mutane su karbi mutanen nan hmm. because um, akwai gaskiya akwai discrimination amma in in dai mun increasing advocacy da kuma awareness da ake yi tunanin mu ne with time the mm. uh, issues na maganganun discrimination na zai zai zai ragu su kansu mutanen da suke da bukata ta musamman irin wannan nakasar sukan ji cewa su ma an suna baya haka akan kansu suke ji akwai wani abu da kake ga kake da shi da zaka gaya musu cewa wanda su kansu ya kamata su ba da tasu gudunmawar akai eh haɗin kai abu ɗaya da muka muka lura shine matsala da aiki da su shine ba su samu ba cikakken haɗin kai tsakanin tsakanin su mm. kaga su ma a tsakanin su akwai kungiyoyi kala kala akwai na su blind akwai na su physical akwai na su ah, mm. akwai dai kala kala sun kai kamar guda biyar ko guda shida Yawwa. so amma ba samun cikakken haɗin kai a tsakanin su mm. shi ne matsalan da muke samu kuma in dai za samu ci gaba da su kan lalle sai sun haɗa kai shi ne kuma magana da muke yi da su kullum muna magana da su a samu a haɗa kai kuma mu ma mun zo in an zo magana da su muna kokarin mu samu inda za a samu representation a cikin duk su kungiyoyin da su ma suna da ci tsakanin junansu. Mm. To mun gode sosai a uh, Mr. Sandy da ka samu magana da mu a cikin shirin na kasa ba kasa ba mun gode kwarai daga nan sashi Hausa na murya Amurka. Eh ni ma na gode ranke ne. To madalla Mr. Sunday mun gode kwarai da ka samu damar tattaunawa tare da mu da fatan za a yi ta samun ire-iren ku da yawa domin agaza wa mutane. A madadin bakon namu da wacce ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham. Ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Na kasa ba za ta zama kasawa.